studio Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya suma gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku je bayanai daban-daban dangane da taro kan sauyin yanayi a birnin Marrakesh na kasar Morocco. a agadez za mu je sakamakon samanin da jami'an tsaro suka gudanar domin tabbatar da tsaro a garin na agadez shugaban ƙasar isu muhammadu ya karɓi babban darakatan kamfanin areva a jiya a shirin musamman za ku ji hira da wani matashi mai sarrafa ledodi zuwa man fetur ga labaran ɗaya bayan ɗaya ƙarshen ta amurcen jiya ne kasashen duniya suka amince su bayyana sanarwar su ta marrakesh sanarwar tana mai kwantar da hankula kasashen sun yi amfani da al'amarin da zaben donald trump ya janyo wajen rike ci gaban da aka samu a paris domin kaucewa rarrabuwar kawuna musamman akan samar da kudaden huskantar matsalolin sauyin yanayi alasan kuzi wakilinmu na musamman a taron na marrakesh ya kuma da wani rahoto da gungun muhammad dantani ya fassara mu shugabannin ƙasa na gwamnati da tagogin da suka hallara a Marrakesh bisa ƙasar nan ta yankin Afirka muna kira domin a ɗauki alkawali mai ingantaccen nau'i domin kokowa da canjin yanayi. Kwazon da aka gani tsawon wannan shekara bisa gurmazon zazafar yanayi ba za ya juya ba. Bayanin da ya fito kenan sharfin ƙasashe. Sanarwar wadda ke da hazo ga cikakken gurin kwaf ta ingantawa kamar bisa susun Fonver. Soma wannan babban taro ƙasashen Afirka sun nuna darjewarsu a kai. Ribar da aka samu na farko ita ce sanarwar niyyar ba da hanyar cimma tallafi da ribanya gudunmuwa fiye da yanzu daga miliyar goma zuwa miliyar ishirin na dola nan zuwa shekara dubu biyu da ishirin. Hangen miliyar ɗari ya nisanta. Zaben Donald Trump satin da ya shuɗe ya girgiza kwazon tantanawar ya kuma sanya musu tantanawa da sanya ruwan sanyi a cikin bukatunsu. Ƙasashe biyar suka shiga layin wa'anda suka sa hannu ga yarjejeniyar a cikin sati ɗaya. Sanarwa masu kwantar da hankali kamar ta John Kerry da kimanin manyan kamfunan Amurka guda ɗari da suka ja hankalin sabon shugaban. Ana shakku ga samun gudunmuwar ƙasar Amurka da ke aji na biyu ga masu gurɓata yanayi a duniya. A gaida gungu Muhammad Dantani, to hannu ɗaya kuma masu ruwa da tsaki a wannan fanni sun yawaita bayanai masu karo da juna a kwanakin baya-bayan nan. Ga fassarar rahoton Alasan Kuzi wakilinmu na musamman. Mun amince a girka sabbin asusu domin tallafawa proje-proje da ke akwai ko kuma mafi muhimmanci gudunmawa ta musamman na kasashe kamar Faransa wadda ta ɗauki niyya kamar a shekarar da ta gabata na samar da makamashi ta hanyar zamani. A kafa hukumomi da suka shafi dukkan kasashe da kuma hukumar kasashen yankin Sahel wadda za ta samar da wata tsawon katangar itatuwa a yankin na Sahel da kuma tattalin tafkin Chadi a ƙarƙashin jagorancin ƙasar Nishar. Wata hukuma mai kula da asusun tallafawa tafkin Kongo a ƙarƙashin jagorancin ƙasar Kongo da kuma wata hukumar ta za kula da kasashe masu tsibirai na Afirka a ƙarƙashin jagorancin Seychelles. Wannan kuwa domin inganta ayyuka na kafada da kafada na furoje-furoje da yan amfani da kudaden asusu daban-daban. Samun ci gaba da manufar cike gibi dangane da yarjejeniyar bai daya kan tsawon asusu na yaƙi da matsalolin sauyin yanayi. Rukunin kasashen Afirka da na g na kasashen da ba su ci gaba sosai ba su nuna bakin cikin su na ganin cewa an manta da fannin noma a wannan taro suna kuma ci gaba da gudanar da ayyuka a ƙarƙashin kwamiti-kwamiti. Babu wata yarjejeniyar da aka aka tanada a kan wannan fanni mai muhimmanci ga nahiyar Afirka. Masu tattaunawa na kokarin ganin cewa an samar da kuɗaɗe a kan lokutan da aka yi alkawali a kansu. To kamar yadda kuka ji wato an kafa wata hukuma sahel wadda za ta kula da samar da wata tsanwar katanga wato ta itatuwa da kuma tana da wato tafkin cadi a ƙarƙashin jagorancin ƙasar niger Albarkacin wannan taro wato kan sauyin yanayi shugaba Isu Muhammadu ya taɓo matsalolin da tafkin na cadi ke fuskanta. Kogin tafkin Chadi na fuskantar matsaloli har guda uku, matsalar lahiyar yanayi, kwanciyar hankali da matsalar zamantakewa da tattalin arziki. Abin da ya shafi matsalar lafiyar yanayi nan tafki daga murabba'in kilomita kare dubu 25 a shekara ta 1960 yau bai wuce murabba'in kilomitar kare 2,500 raguwar ta kimanci kashi gomiya tara bisa ɗari. Bisa ga kwanciyar hankali tafkin kogin Chadi na fuskantar barazanar 'yan Boko Haram. bisa zamantakewa da tattalin arziki mutum miliyon talatin ke gudanar da rayuwarsu kewayen tafkin suna fuskantar yawan ƙaruwar mutane da kuma talauci mai kanta. a gaban matsalar kwanciyar hankali da canjin yanayi dubara mafi fa'ida mai ɗaurewa ita ce bunƙasa zamantakewa da tattalin arziki. A jihar Agadis jami'an tsaro sun gabatar da sakamakon samamen da suka kai wato domin tabbatar da tsaro a garin na Agadis Bikin gabatar da wannan sakamako ya gudana ne a ofishin 'yan sanda na Agadis Gungun Muhammad Dantani ya fassara mana rahoton wakilinmu Musa Mamman. Daga ƙarshen watan Satumba zuwa yau rukunin jami'an tsaro da ya jibinci Holis Jandarma da Gard National sun gudanar da zagayen sintiri da dama domin kare birnin Agades inda suka kama 'yan haɗiya na tramol 1,760 kilo 74 na wiwi gram 127 na hodar Iblis bindigogi kartusai da miliyan tara na kuɗin jabu an damƙe mutum da yawa da ke da hannu a cikin wannan lamari babban jujun na Agades Musa Zaki ya jinjina ma jami'an tsaron da wannan zaruntaka da suka nuna. A gidan Duwan wajen nasu kuma a nan Agadas laraban nan da ta shuɗe ne wato sun sa hannu ga tano hamsin da bidanni 232 biyu 'yan lita ishirin. Jagoran gidan mai na Sonidab Agadas Isa Ibrahim shi ma ya yi farin ciki da isar da godiyarsa zuwa ga jami'an tsaron. A jiya shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya karbi babban daraktan kamfanin Areva Filippo Noche ya ce ya tattauna da shugaban kasar akan batutuwan da suka shafi mayan ayyukan haƙar ma'adinai da kuma na faɗuwar farashin ƙarfin uranium a kasuwannin duniya. Batu na farko shine sake tsara areba wadda a kwanaki masu zuwa za a kara hannun jarinta domin mun tattauna da shugaban ƙasa kan halin farashin karfin uranium wanda ya fadu. A yau yana dolar 18 wato rabin farashin sa a shekara da ta gabata. Ma'ana ya fadu da kashi 50 cikin ɗari Farashin ya sauka sosai tun Fukushima. Wannan wata matsala ce ga kamfanoni. Na kuma shaidawa shugaban kasa cewa kamfanonin Kominak da Sumayir da sauran kamfanonin da ke dafa mana da kuma sauran ma'aikata a shirye suke su ci gaba da aiki a cikin cikin wannan mawuyacin hali tare da kokarin tallafawa al'ummomi mun yi zancen asibitocin arlit da kuma ci gaba da ayyukan noma na kwaran irazer farashin wasu kayayyaki da ake shigo da su daga kasashen waje ya hau tun wasu kwanaki hakan ya sa farashin kayayyakin ya yi tashin goron zabi a kasuwanni wannan al'amari na da tasiri a kan harkokin tattalin arziki a maradi jibbo hamani jami'i ne mai kula da hada-hadar wato ta kasuwanci yayi wa kuma wakilin muhammad da maman karin haske abun da dai damana ta shekarar bana ta ce alhamdulillah ka san an ce ko mutum yana bakin rijiya ne mutum ya ce alhamdulillah amma dai damana lahi ba ta yi kyawo ba wadda ake su gaba bisa ɗari in an kalli sawa an samu kashe arba'in kenan su suka samu cimaka gwamnati ta ɗauki mataki matakin da ta fara ɗauka shine tana kawo matalakawa rogo da za su sawa su ci unhwanin shi waɗansu matsalolin su kankana kankana inda duk rogon nan ya yi suna samu su biya matsalolin su kanani kananin nan eh har take doka wani mataki kuma ba tsayawa bane ta yi wanga matakin harko ne tumar la kamar da ni bayyana muku da fatan da za ku afuwa farashin wato awon wasu kayayyaki da ake shigo da su daga kasashen waje ya hau tun wasu kwanaki hakan yasa farashin kayayyakin ya tashin gurin zabi a kasuwanni wani al'amari na da tasiri a kan harkokin tattalin arziki a maradi jibo hamani jami'i ne mai kula da hadadar kasuwanci wato yayi wa wakilin muhammad maman karin haske Farashi na hawa-hawa fannin shinkafa da ɗaukar ton guda jika 21 yake yanzu ya koma jika 28. Fannin mai na dahuwa da 180 zuwa 119 yake yanzu ya harba jika biyu zuwa jika biyu kowane biyu. Ba mu san abin da ke faruwa ba wajen gwamnati domin matsalar ita ce ba a shawara da mu. Manyan 'yan kasuwa yau sun daina ɗaukar kayayyakin nasu. Maraɗi babban birnin kasuwanci shine malumfarsar arziki idan mara ina fuskantar matsala ta kasuwanci to ba ila shakka dukkan Nijar ce ke cikin matsala. Harkokin transit na cikin gurɓacewa yanayi. Turan da ke shigar da miliyar biyu zuwa miliyar uku a yau bai iya shigar da miliyar guda da. a gaida wato jiba ma ne wani ɗan kasuwa na wato a maraɗi muna san da kuri cewa wato sadar da kun saurara a can gabanin wannan wato jami'a kula da ko kuma jami'a gidan gona ce madam tamiru rabi wadda ta bayyana sakamakon damunar bana a wato yankin shiya ya mai ta biyu a sakamakon rangadi da ministan kyauta rayuwa mata da yara kanana take yi a cikin wato jihar yamai za mu ci gaba kwamitin gudanarwa na kungiyar alban niger usn ta sabunta yajin aikinta na ini biyu yau da gobe kenan kungiyar na nuna bakin cikin ta dangane da halin ko in kula da hukumomi ke yi wa bukatunsu. Ministan ilimi mai zurfi da muka tuntuɓa ta wayar tarho bai so ya ce wani abu a kai ba. batutuwan da suka shafi yawan al'umma suna da wato suna daga cikin waɗanda suka fi ɗaukar hankulan hukumomi ko kuma hankalin hukumomin siyasa a Nijar. Shugaban kungiyar Afirka mai kula da kwanciyar hankali al'umma reshen ko kuma kariyar al'umma reshen Nijar idai zanakon ya bayyana cewa ya kamata gwamnati da abokan arziki su dake matakai na tafiya da duk waɗanda ko kuma duk masu da tsaki a wannan fanni. Abin yana tayar da hankali domin ko kashi ɗaya cikin kashi uku ke nomawa, kashi biyu cikin kashi uku na ci, kenan akwai gaje. Idan ana son a samu karuwar amfani sai an samu masu nomawa su yawaita fiye da masu ci. Domin ba masu nomawa dole a samu gaje. Idan an samu gaje ko akwai matsala. Don haka muka ce akwai abokan hulɗa da ke tallafa mana ya waje ba mu girka tsarin bin sau da ƙawa na alƙawulla na gano kowane abokin hulɗa menene fasalinsa gwamnati ta ɗauki matakai tare da jagoran tsarin fasalin al'umma domin a girka tsarin amma ita ce akwai buƙatar shimfiɗa haɗaɗɗiyar fasa'a ga dukkan abin da muke gwamnati duba abin da muke tare da abokan hulɗa ya dinka sadarwa da dukkan masu ruwa da tsaki a cikin lamarin ya zamanto masu zaman kansu ne yan fara hula abokan hulɗa ma'aikatan ministocin da lamarin ya shafa da sashen masu zaman kansu Fasarar kalamai idan zurmakwai kenan, ba mu sai a dakace mu. Ku saurara shirye-shirye Isiruwa Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiruwa Kalangu ina so kuma ina yadawa. Karfe 5:42 sai shirin namu na musamman ana ci gaba da gudanar da shirgullen makon sana'ar kayan noma da waɗanda suka shafi al'umma a Palais na fijiye a nan Yamai. Matasa masu masana'antu da dama sun yi baje kolin ayyukansu. A ini na biyu na wannan haduwa mun tattauna da Masa'udu Adamu wani matashi da ke sarrafa redodi zuwa man fetur. kuma Muhammad Dantani na dauke da cikakken bayani a wannan rahoto. Masa'udu Adamu ɗan shekaru talatin da biyu ya soma furujen shi ne a shekara ta dubu biyu da goma sha hudu sai dai a bana ne ya bayyana fasahar tasa ga idon jama'a a ganin shi sarrafa leda ta zama isansi na da riba da kuma kawo taimako a yanzu dai bisa gwaji ne muke ba mu jaraba shi ba ga mota tukuna amma mun jaraba shi ga janareto da kuma motuna idan ana son lita guda sai an sarrafa kilo biyu na leda a yau ana fuskantar matsala ga lahiyar yanayi Yawan datti ga mahali musamman ma na lidodi mai iya haddasa ɓanna ga rayuwar ɗan adam ce. Sabili da haka muka ce me zai hana mu kera irin wannan inji na murjajen leda. Mutane da yawa suke dabibi wajen rumfar Adamu da ke tsakanin rumfar cooperative niya da ta masu kera wutacen ba da hannu ga motoci bisa hanya fai optic. A cikin 'yan kallon Gerard Belan mashawarci ne a da'ir birnin Yame lamarin ya ba shi sha'awa ya kuma bashi mamaki ya nuna cewa irin wannan fusa'a ya kamata a tallafa musu. sa'o'i ne masu iya kawo nau'i mai fa'ida ga al'umma fannin tsafta da ma ci gaba mai inganci da zai baiwa wa'annan matasa damar kawo tasu gudunmuwa ba tare da sun dogara ga wasu ba. Ji ba ka gani fusa'ar sarrafa leda ta koma isansi ba karamar fusa'a ba ce Abun na buƙatar tallafawa idan ana son buƙatun kwafafande su tabbata ya waje ba a sanya dukkan masu kawo ta su fusa'a cikin lamarin. Masa'udu Adamu tare da ƙannan shi guda biyu ne suke gudanar da wannan aiki duk da ƙaramcin halin da ke gare su da kuma rashin samun tallafi, amma yana gurin fifita wannan fasa'ar tashi. Masu ramanu hukar ƙarshen wannan shiri na mulkin yau a huta lahiya.